mutum na iya kamuwa da ciwon ebola in ya taɓi ruwa da ke fitowa daga cikin ɗan adam ko ruwa da ke fitowa daga cikin ɗan adam sai dai in mutum na saye da kayan da suka kare shi irin ruwan da ake batu su ne kamar fitsari bayan gida ko ba haya amai da kuma maniyi ebola ba yaɗuwa ta iska ko ta ruwa ko kuma abin da muke ci a yanayin afirka wannan ciwon na yaduwa ta naman daji wanda ake fabbakawa wanda ake kira da house da turanci bushmeat ko kuma mutum ya haɗu da dabba da yake da wannan ciwon in waɗansu 'yan uwa ko abokai sun dawo daga afirka ta yamma sun yi kusa da wannan wanda ke da wannan ciwon to to a kira likita ko ko ba su da alamar ciwon reshen afirka ta yamma kasashen reshoshin afirka ta yamma suna kokari kwarai da gaske yadda za su hana masu ciwon nan shiga jiragen sama domin su je waɗansu kasashe in kuma akwai 'yan uwa ko ɗansu da ke son zuwa ziyara suna da kuma da wannan ciwon to a ba su haƙuri da Allah kada su zo kada su zo domin wannan ciwo ba nuna alama sai bayan kamar kwana 21 da, da harbuwa da shi ko bayan kwana 21 da suka wuce in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko a je dandalin dandalin gizo-gizo a cdc.gov/ebola to in aka je nan za a samu bayani